tun da dai duk matan da take ji sun sami mijin aure a twitter a hidin mazan ne suke fara musu magana amma tana kallon duk wani rubutu da zai yi ya kuma iya turanci ba kaɗan ba yanayinsa yana burge ta babu ruwan shi sai dai ya watsa hotunan da yaran shagonsa suka yi kamar yadda yake cewa ya tafi tunan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba akwai wani kwarjini da yake mata na rashin dalili ba wai ta taɓa ganinsa ba ne tunda yana cikin mutanen da ko kaɗan ba sa saka hotonsu amma kuma yana bala'in birge ta wacce aisha da ta yaure kwanaki ta ce mata mijinta a twitter suka haɗu kuma bai da followers sosai wato attajiran ba san su ba gashi kuma mijin isha ya haɗu cikakken namiji allah bai rage shi da kamai ba ta fannin halitta hindu ta kasa gane dalilin da yasa take ganin cewa jalil yana cikin wannan sashi kuma idan wannan manyan kaya da yake wallafawa daga shagonsa ne to ai kanta ya yanke saka don kullum da kalar wanda zai saka to yau haka kawai sai ta tsinci kanta da yin laikin ɗin hoton kayan da ya saka ko wayar ba ta ajiye ba ta ga ya falawin ɗinta wani irin murmushi ta ji ya kwace mata shi kuma jalil a nashi ɓangaren don ƙarfin hali su adan suna mishi magana ko jinsu baya yi don sam sai yau ya kula da hindu ta yi falawin ɗin shi satin ba samu wani aikin kirki ba yana ta lallaba data ɗin shi ta kare da wuri shi yasa bai yi wasu shiga shigen rashin dalili ba sai yanzu daga ta yi lakin hotunan da ya saka nan take ya follow back yana shiga profile ɗinta bin hotunan hindun ya yana kallo ta bala'in burge shi ba wai aurenta yake so ya ba kawai dai ko gaisuwa su rika yi ana mutunci tunda shi kan shi ya san bakin rijiya ai ba wajen wasan makaho ba ne sallama ya yi mata abin kuma ya yi mugun ba ta mamaki kamar ya san yanzu take tunanin ko ta mishi sallamar har ga allah nan take hindu ta fara hasasu yadda bikinta da jalil zai kasance ta san shi ne zai zama uban yaranta ba ta yi ja in ja ba ta ansa ohoho mara bagashashe jalil ya ce da ƙarfin tsiya yana saka aliyu ɗagowa cikin ƙunar rai ya dai ustas me haka kuma muna aiki kana mana ihu kamar wani ƙaramin yaro dama cikin tagwayen ya fi zafin kai kuma baya son yadda wustas ba shi da kamun kai kallonsa wustas ya yana dariya sai ya kara masa wayar a fuska kalla abin da ya faru na yi kamu jama'a ya ce sannan ya miƙe ya soma taka rawa irin rawan nan da ya ke yi da kafa ɗaya bayan ya ci ɗan mara haka ya yi ta yi yana zufa aliyu haushi ya gama kume shi ai ba nan gizo ke saƙa ba yanzu mai wannan yarinya za zace da kai jibe kafa riga ka ƙwaya ɗaya gashi duk ka koɗe ta ba ta kama omo aliyu ya yi maganar adan da sauran 'yan shagon na bushewa da dariya bai kula su ba sai ya koma gefe ya soma catin da hindu gadan-gadan sai ya zama na duka satin ba abin da jalil yake da hira da hindu da ta saki jiki ta biya mishi duk yadda dimples ta mata kashedi ta biya hankali sai ta bagara da zancen dimples na cewar a loki twitter tabbas akwai attajiran masu kuɗi akwai kuma attajiran a matan tiran 'yan duniya masu bin mata kuma zai iya yiwa akwai 'yan yankan kai ma tun da yanar gizo-gizon ta zama abin da ta zama. sai hindu ta alakanta maganar denfield da rashin son mutanenta inda mutane za su biye mata sam za ta wuce su kamar dai ba daga jinsi ɗaya suka fito ba ko kaɗan ba ta da yarda za ku shekara tare da ita kafin ta sakar maka fuska kullum girata a sama take ba ta shiga harkar kowa ba kuma za ta ƙi kar kowa ya shiga harkar ta ba shi yasa ta daina mata zancen jalil ɗin Dida tana so ta tambayi Dimples ko za ta iya ce ma Jalil ya turo mata da hoton shi kar a ƙara yin ta Elias amma kuma nan ba tugo ba ne Twitter ne ba ta taɓa ganin wata ta fito ta ce ta haɗu da gurgu ba kuma tana ganin suna ma juna ban gajiyar ziyara da kuma godiya tsakaninsu ga ajin Jalil ɗin ya burge ta har lokacin ko lambar wayar ta bai karɓa ba. Wata safiyar Asabar da ta kasance ba ta da aikin makaranta sosai, ta kuma tambayi anti dimples za ta zo su je gidan maman amra yaya dimples din ba ta jin daɗi za su dubo ta sanin kusancin da ke tsakanin hindu da dimples shi ya sa anti ta amince da shaidin karar hindun ta kai dare ranar kuma ta yi daidai da lokacin da jalil ya bukaci yana son ganin ta su gaisa nan ta shaida mushi cewa ba ta gida yau za su fita ita da kawarta ya tambayi unguwar ta ce mishi wajen lagos street ne ai kafin wani lokaci jalil ya amsa mata da cewa shi ma zai yi ta area din sai su briefly su gaisa yadda ya amfani da kalmar a gayance ya ƙara birge hindu sosai ta ji daɗin wannan magana a cikin rana ɗaya ta yi babban kamu wato jalil shiru-shirun twitter zai ziyarce ta kwalliya ta fesa sosai da ta karɓi jikinta ta san cewa har riga allah ta yi azabar kyau kuma dama Allah yana tare da mai haƙuri wulaƙancin da Hamza yake mata ne da kuma kalar tarkacen samarin da ta yau Allah zai wanke mata duk wani bakin ciki da ta kwasa tunani kala kala ya rika rikito mata ita ba ta son gajeren namiji kamar an kife da kwando fata take kada jalila ya zamto gajere sai kuma ta tana cewa yanzu kai ya soma wayewa tsawonka shine aljihunka idan dai yana da kuɗinsa kawai za ta aure shi amma ba za ta taɓa barin ƙawayenta su ga mijinta ba za ta ce mishi ba ta son sinacin kafin a yi mata dariya ce ta ci baya haka ta yi ta tunani kala-kala tana ƙoƙarin ta kamannin jalil wanda take kyautata zaton shine zai zama mijinta to da wannan tunani danfas ta same ta suka yi ma'anta sallama suka fice a hanya ne take ba danfas labari ba za ki rufa ma kanki asiri da mazan twitter ba ko hindu ba ki ji me na ce miki ba kai hindu take girgiza ma dimples wallahi ina jiya jikina di ta kira ta kamar yadda take ce mata tana ɗorawa da yadda da ni zuciyata ba koyaushe take min karya ba ina da good feelings a kan jalil ina jin kamar shi ne zai zama mijin da zan aura wani irin kallo dimples take mata su duka sun san halinta ba akan komai take magana ba amma idan ta ji ba ta yarda da abu ba to ƙarshe sai abin ya zama na bai zo musu da daɗi ba hmm. kawai shi ta farta suna ci gaba da takawa zuwa titi inda za su hawa ta sahu da zai kai su gidan maman amra ni fa ina da abin yi ku ce kawu na fita jalil ya ce tare da miƙewa su adam kallonsa suke yi sai suka ci gaba da hirarrakinsu gida ya koma yana cire kayan jikin shi wankewa ya sosai da omo don yin haske kilin ya saka dama ya siyo bula domin ya ƙara ma ɗan yadin da yake matuƙar ji da shi ya armashi da yake yadin mai laushi ne kuma ana iska a nan da nan ya bushe aikan sai ya goge da kyau yana mashi karin guga na mutunci takalminsa wanda ya ɓare ya soma dariya ya ɗauko yana saka gam da baya rabuwa da shi don 'yan leƙe-leƙe nan ya gyare tare da gogewa fes yanayin hindu bai yi mishi kamar wadda za ta yi wulakanci ba kuma yi ba san tafe ce na yi ba idan sun haɗu bayan yau zai soma binta da kalamai wanda zai sa ta so shi bai taba budurwar kirki ba ya dai saba ce mai 'yan talla yana son su saboda su rika bar masa kaya kyauta musamman masu donut ko gyada su kuma idan suka gane halinsa su zage shi tas yi gaba Karfe hudu Hindu ta bashi damar ya ziyarce ta, inda ta faɗi yana da ɗan nisa da inda yake, to maimakon ya hau mashin sai Ustaz ya ce bari ya je da kafa tunda akwai sauran lokaci. 'Yan kuɗin mashin ɗin ya amfani da su ya ƙara siyan data, inda yake gani babu nisa sai da ya kwashi fiye da ɗaya yana takawa. Ga rana ana barbaɗawa ranar kamar zai soye, duk zufa yake ko ta har mata rigar shi duk ta yi dabbara-dabbara. da wajen wuyansa musamman tun da kayan akwai bula ya yi isa da ta faɗa mishi sai nishi yake zufa tana karyo mishi sai ya mata text ta twitter ta fito gashi hindu kuwa har nuna ma dimples ta yi, tana wani murmushi don ta ga kalar ajin da jalil yake da shi miƙewa dimples ta yi ba tare da ta ce kawai ba ta ɗauki mayafinta Da makimono ta ɗora a kan riga da wandon da yake jikinta suka ce min maman amra za su ga wani a waje yanzu za su dawo jalil yana cikin jira sai ta fito gari ku ya juye hadari ya haɗu a nan iska ta ɗauke mishi hular da ta ce ya rota ta kwacilla ta cikin unguwa haka yi ta bi yana wait wait shi kaɗai kamar mahaukaci ɗan ya san halin kawu tunda ya hana shi taɓa mishi kaya hular ba ta tsaya ba sai da ta shiga cikin wata muguwar kwata haka ya saka hannu ya tsamo ta nan ya yi dama-dama da hannunsa zara ido ya yi soma dube-dube sam bai sannan ne kofar gidan maman amra ba dama dimples ta hana hindu ba shi asalin adres din ta ce mata kada ta ba shi asalin adres din ko da bai musu ba za su iya mashi fuska kamar ba su gane ba nan su hindu suka fito suka gan shi tsaye kamar mahaukaci sai zufa yake yi ga kaya duk datti balle kuma kayan sun yi mugun kodewa bai gane hindu ba tunda hotunan kan bambanta balle ita da tafi kyau a fili fiye da hoto sai ya karasa wajensu yayin da suka fito domin su taimaka mishi da ruwa ya ɗaure ya hannun shi har ma da bakan leda ya samu ya saka hular kar hindu ta fito ta ganshi yana isa wajensu bayan ya yi sallama yana ajiyar zuciya saboda gudun da ya yi dimfil na watsa mishi wani yaran kallo da ya saka shi shan jinin jikin shi a dabirce soma magana da Allah ku yi haƙuri ruwa za ku taimaka min da shi yin wanke hulata da ta faɗa kwata ran hindi ya mugun ɓaci saboda ba ta ƙaunar rainin wayo kar mutumin nan ya ja mata bad luck ba ta son wani akasi da zai faru kafin ta ga jalil dimples ce ta rike mata hannu domin su saurare shi ba ta son mutane amma kuma hakan bai sa tana wulakanci ba musamman ta ga zai girme su nesa ba kusa ba ganin haka sai ya sa jalil murmusawa cikin yanayin da duk idan ya yi a madubi yakan ga yayi matukar kyau da allah ruwa za ku taimaka min sai yi yar bakan leda in saka hulata ya yi magana yana ɗorawa da na zo wajen wata abin begena ne hindu shine hulata ta faɗa kwata da yake allah ya mishi surutu na rashin dalili me dimples ta tambaya tana so ta ji ko kunnuwanta ya ji hindin da jalil ya furta yana dan faɗaɗa murmushin shi sai sake maimaitawa hindu ko kin santa ne wannan karan hindu da take jin jiri na shirin kwasata ta ce jalil muryar ta cike da matukar shakku dago idanuwa jalil yana kare mu hindu kallo sai yanzu da ta kira sunan shi tukun ya gane ta yadda take kallon shi sai ya tabbatar mishi da kiris take jira ta kwada mishi mari kan uban can. cewar hindu tana ɗorawa da wata shari'a da ba ta taɓa yin irin ta ba kafin ta sake wani motsi jalil ya hari takalman kare ya yanki hanya da wani irin gudu cikin yadin shi da yake kwasar iska yana hura shi kamar zai tashi sama cikinta dimples ta riƙe saboda dariya da take tattaruwa kafin ta fito fili da wani irin yanayi da ya sa hindu ta je idanuwanta sun cika tab da hawaye wannan wace irin rayuwa ce ta tambayi kanta me yasa na rana ɗaya abin da yake karɓar mutane ita ba zai karɓe ta ba me yasa duk wani abin arziki da idan wasu matan suka yi dangane da samun mijin aure na gari idan ita ta kwatanta sai ya zame mata a baibai wace irin rashin sa'a ce take bibiyar rayuwarta har haka ita kanta ba za ta ce ga asalin abin da yake damunta ba amma sai da ta kwana biyu ko makaranta ba ta je ba da yake kowa a gidan ya santa da nacin zuwa makaranta ba wanda ya takura mata duk yale ta suka yi da ta ce ba ta jin daɗin rana ta uku ne da bata je ba sai ta samu assignment sun tara mata kamar ta yi wata ɗaya bata je makaranta ba da sanyin jiki haɗi da dana sani marar misaltuwa ta dawo gida ta rasa ta inda za ta fara taro kwanaki biyu da ta rasa a makaranta tana cin abinci ta watsa ruwa haɗi da alwalan magariba da da akwai sauran mintuna talatin ba ta so idan ta zauna ta sake tashi har hijab ɗin da za ta yi amfani da shi ta ɗauko assignment ɗin ta fara ragewa na rubutun tana barin zanen sai ta yi magariba tukuna ta hau kan drawing board ɗinta zanenta take yi tana sauraron waƙoƙin ed sheeran da yake bala'in birge ta saboda kalaman da yake amfani da su wajen waƙar gajiya ta yi wajen tara sai ta miƙe tana zuwa ta sake yin alwala ta yi sallar ishayi akwai abin da ya ɗaure mata kai a zanen ta kasa fahimta shi ta san ba za a rasa wanda ya gane ba a cikin yan ajinsu za ta iya bari da safe in ta je makaranta don haka sai ta bi lafiyar gado da yake tana zanen tana ciye-ciye kamar yadda yake sabanta to ba ta jin yunwa wayarta ta janyo tana shiga instagram kafin mata refreshing sai ta ci karo da hoton abdulhafiz sun sarke hannuwansu shi da yarinyar da alama ita zai aura ba rike suke da hannun juna ba Na shi hannun a kan cinyarta ita ma nata a kan cinyarsa ya sha jallalle zobensu iri ɗaya haka ma agogon hannunsu irin wanda masoya suke siye ya saka kafshin ɗin mine sai ya yi tagin ɗin handle ɗin da tuntuni hindu ta yi following ɗin yarinyar don ba ƙaramin burge ta suka yi ba ita da abdulhafiz wata irin soyayya yake yi mai sanyin gaske zuwa yanzu ta san cewa abdulhafiz jinin sarauta ne to amma ba ta san ɗan sarki ba ne ko na hakimi ita ma kuma nabila ɗin budurwar tashi a jikin profile ɗinta ta rubuta royalty kuma tana yawan ɗaukar hotuna a kan doki ko cikin gidan sarauta da hindu ba za ta ce masarautar wani gari ba ce ko yaushe ba ka raba hotunan da hindu take sakawa da alkyabba a jikinta masu kyau duk da fuskarta za ka ga da nose mask da yake hana maka ganin baki ɗaya fuskarta shi kanshi ya cado daidai da duk wata alkyabba da za ta saka gara ma kwanaki ta ga abdulhafiz ya saka wani hoton nabila da rabin fuskarta ne kawai kuma an saka hoton a baki da fari ta haɗu har ta gaji lokaci da dama hindu kan ji kishin nabila na rashin dalili saboda yarinyar ta samu duk wani abu da take mafarkin samu namu da haɗaɗɗe jinin sarauta ma gashi ya iya soyayyar da take saka ta cire nabila tana ɗora kanta madadinta lokuta da dama ko hamza takan ga ya saka abin da ya danganci su abdulhafiz ɗin da kafshin ɗin couple crash hmm. To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan. Kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu Tala Jabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. da fatan za ku kasa.